taron babbar jam'iyyar adawa apc inda jam'iyyar ta ɗora alhakin tsige gwamna murtala nyako da yunkurin tsige gwamna almakura kan shugaba jonathan apc dai ta nuna matukar damuwa da zargin ana amfani da 'yan majalisar jiya wajen cimma bukatun jam'iyyar pdp da nuna cewa sam laifukan masu rike da kujerun siyasa baya fitowa sai sun fice daga PDP. In sun dawo kuma a sanya soso da sabulu a wanke su da nuna su ne ci gaban demokuraɗiyya. Want to return to the dark old days. Taron dai da shugaban jam'iyyar John Oyegun ya jagoranta ya zargi PDP da cewa tamkar tana neman mayar da demokuraɗiyya ne mulkin kama karya. Mai malabu ne shine sakataren jam'iyyar. Cusa sojoji cikin harkar siyasa ba za ta haifar wa ƙasar nan ɗa mai ido ba alheri ba ne ga demokradiyya sojojin nan ƙwararru ne na najeriya a sakan musu mara su je su aikinsu na tabbatar da tsaro a ƙasar nan saboda ƙasar nan tana cikin wani hali wasu sassa na ƙasar nan har yanzu da muke magana da ku wasu ba sa iya zuwa gwanakinsu wasu ba sa iya zuwa makarantu amma an kasa a sakan ma wannan sojojin mara su je su yi wannan aiki an kwaso su an zo ana sa su harkokin siyasa wanda ba daidai ba ne. Shi ma ma'ajin APC Bala Gwagwarwa na ganin PDP na ɗaukar matakan neman dawama kan mulki ne. Kar abin duniya ko kuma maganar kuɗi ko maganar wani daɗin baka a samu a cikin zukatansu ko kuma akan wannan harsunansu su ɗauka su yarda su je su aiwatar da wani abin da ba shi talakawa suke bukata ba. aji bala me yasa kake ganin bai dace yan majalisa su karbi kuɗi ba saboda su ma su samu kason su a harkar kuɗin najeriya tun da gwamnoni ma yana ganin suna yin kuɗi eto eh wani gwamnonin mai gwamnatin tarayya ta yi akan maganar aviation minister mai gwamnatin tarayya ta yi akan maganar minista ta man fetur mai gwamnatin tarayya ta yi akan kudin da sarki sunusi ya yi magana lokacin yana gwamnan central bank mai ta yi a kai duk irin waɗannan kama karyar da shi wannan shugaban ƙasa yake yi na ga maka lokaci ne nan take pdp ta nun sakataranta na labaru olisa metu ta yi watsi da wannan zargin da nuna apc na neman ta da fitina ne ta zuga jama'a su yi wa shugaba jonathan bore in Mitu na nuna yunwar 'yan adawa na kwabar da demokuraɗiyya ke sanya su kalamai na ɓatunci, har ma da kushe majalisa da ya ce wani ginshiki ne da ke tallafe da demokuraɗiyya, da kushe aikin ta babbar barazana ce ga demokuraɗiyyar. Zanga-zangar da 'yan APC suka yi a Nasarawa don kalubalanta tsige gwamna Alma Kura na nuna husatar su ga guguwar rasa ragamar jihohi ta hanyar tsigewa da kan ƙara yawan ikon PDP. Nasiru Adamu Alhikaya, Murar Amurka daga Abuja. Nigeria